wani mafarkin yana shan ruwa mai zafi zai rashi lafiya na wani ɗan lokaci sannan sai ya sami lafiya wani mafarkin yana ɗauke da wani abin ɗiba ruwa cike da ruwa mai zafi zai yi jinyar wani mutum marasa lafiya a nan ba da daɗewa ba ganin ruwa mai zafi kuwa a mafarki wannan ƙarya ce mai mafarkin zai yi wani mutum allah ne masani allah ya samu dace amin